Allah Allah ka tabbatar mana da ban Allah nan Allah ka kashi ina ga yana wajen assalamu alaikum ina ga yana wajen kura dan uwa ina ji kana yana wajen kura wani ne? ya kusa zuwa eh waye gawuna kada ka ce min tuji gawun na garu ware kuwa eh da wasu suka ce in ka so ma yana ko ba ba foji ai ban baka labari ba ba da labari ba ka san wancan bawan Allah eh wancan mutumin haziki fasihi wato wani rabin labaran abdu madari dan majalisa na wara local gamma eh sarkin aiki zaka ce to ni ka san babana ne Ina abokin babana ne amma ka banna haka ya ce in sanar da al'umma cewa in Allah ya da gawuna ya kusa zuwa yana kura ya kusa zuwa Kano Kano zai zo ai ya huce kuna ɗan gora yana kura yanzu haka ya kusa shigo a Kano Allah ka ta ah, shi gwamna a ma man Allah yadda da sannan kuma in ka koma wajen wancan bawan Allah hmm. fasihi haziki jarimi wato rabin labaran Abdul Madari a'a dan majalisa na Walawa. Na jiha na warawa lokal gamman. Ka san ni babana ne ai. Ya ai da ce na warawa. Farin ciki ne na ji daɗi saboda hannun shi abu ɗaya yake. Iya na jama'a suke cewa na warawa. Ƙwarai kuwa, shi fa wannan mm. da a ce ungo tana sa hannu ya ƙari da tuni yanzu ba shi da hannu. Eh? Ƙwarai kuwa. Da Allah ka bari. Ai saboda tsabagen yawan haka sana tunaninsa da ya ƙari. A wara kaf wara local gamma. Eh. Ta mu bari ka ji. In Allah ya yarda. Mm. In Allah ya yarda mu warawa bari ka ji in gaya maka. Mm. In dai ga wani ya zo sifika muke tunanin za a yi mana in Allah ya yarda. Sifika? Ƙwarai kuwa. Yo eh, kai wace irin sifika? Sifika ta kunna waka ko kuwa? A'a kai baka san sifika ba? Shugaban 'yan majalisu to na jiha. Shaka ce min shugaban majalisa ta jihar Kano wato sifikan jihar Kano warai kuwa Allah shi da nufi sannan kuma bayan haka kuma Allah ya da zaɓe mai zuwa mm. mu mun gaji da jiha Abuja za mu tafi da Allah ka bari in Allah ya da. wato ka ce na eh, daga wannan eh, eh, wannan mm, reps reps ai na ga maka kawai ba ma so mu faɗa ne amma Abuja muke tunanin Allah ya da. mu dai mu ci gaba da addu'ar wannan nauyi dai da Allah ya bashi ubangiji Allah ya bashi ikon sauke nauyin nan da Allah ya dora kai inda yake taimakon nan na al'umma kai ba garin da bai gina masallacin juma'a ba ba garin da bai bai a wara ba su uku ina sallah a masallaci ina har kankare kankare nake saboda sanyi AC kai ai ban Allah ne ya gyara warawa wallahi ya gyara warawa sannan muna nan muna masa addu'ar mu fa ni abin da na fi bukata ma hmm. abu bi ne daga sifikan nan zabe mai zuwa mu tafi Abuja Gaskiya. Ka taba ganin sa? Ban taba ganin shi ba, labarin shi kawai nake ji. To mu je kai ka. Eh. Wai da. Ka kai ni ka kunna min bidiyo in kalle. ni A'a ina kuru kuru ganin annabin tsohuwa mu je ka gani. Wai kuna haduwa da shi? Bare kuwa. Da Allah mu je kai ni. Bare kuwa.